الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسول الله وبعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته bukata ji tabbata ya Allah salatu ya ce ce biya mutum da tabbata ya nabi sa sallami na tafi gwegin ya tsawo ci 2015 na yi katiyan arata da wuta ya ci sali sata wal hamsun ko da katiyan littafin alkawai wal usulul jami'a ya shekha abdurrahman ibn nasir sa'adi ƙa'ida na اذا za ta bayyana بطل ما بني عليه buniya alayhi adda kin ga tula ke biya alikawali na jina ko na fina ko agreement na jina ko yawo na pana ko ko ba na jin akudu majalisil akudu ya mi akunde mi ashi na adda kin ga ma na tuta ga wa wa yin fusiha fassan ikhtiyariyan amma aga luluya ko amma bai ta lam tabtulul uqud tari'a qabla al fasl wa le ga abu ene ji faruwa ka ni abi allon wa yana hmm. eh? wa jiki a hmm. eh wanya e kama fi abu ya wa ganda abu wace wa jiki wa ganda abu nukpata ba bi okudu ga bụrụ ngala chiji akudu nikayi e paya o ti akudu ti panga okudu ga hukudu ni al-imam sa'di ga wa hadha dabitun wa farqun latif nana dabitu yogan bi ribe faman ishtara shay'an zanaga shi yandoci awusta ajarahu ko ko wa ga man yandoci na awusta habahu ko mu wala wala tola ya ثم تصرف فيه مجيب لغواتو وجوتي لولوتونا وبعد تصرفه كو بان زاونتي لوتون بينا سوكون بان بعد العقد الاول باطلا ndi atula agreement on sen daga tabe na na ji ya mutaci goruwa kana tasarrufu aidan a natin wa tasarrufi na zawon jinan wa jiki a a execute wa la'anna tasarrufi shay la yamliku shar'an bane yonu yuzu maji mallaka wa ba shari'a ba ne wa amma law tasarrafa fi thumma fasakha al-aqd al-awwal bi ikhtiyari amma ga lo tuwa ngani duyi ina chi aqd amma abiyo wace adu loya amma da yace au taqayil ko to mai sai sun auge da annin lazari fa yin sani sayun agreement ne ba cin gata zu ya na tasarrufa fi ma ya ko min gari ma ni wakti tasarrufi e bane na waje tasarrufi ti bane yadda e bane kan ka kuno tasarrufi ti bane wa hina idin yarji'u ma al'aqid al-awwal ila daman misli bi mislihi wal mutaqawwim bi qimatihi an kallo fa kaida mm. kaida al-misli bi al-qimi ko ana mm. wa ga babun nan misali malam muhammadu ya mota na kura wai 1.5 million wai yoko wa ma jikiya wa ma shi wa ma kijan wa ma wala yami na wala na sukun lamari ce loo wacce mota na na da gowa ba da na fa waya bayan wala lata sun daga bida sai ni wale ga yana wani tasarrufi tiyo kwasa na zinwo wọn hmm. yawo kashi mun ji wọn hmm. ngole ne pati ni ko eza ke shi shi be ngoto malam madu ngoto nya emi babon mi yuji ayawe miji kiyo miji haya yawe na miloji haya wa gaji na suku eya nin doro fe ya dubu dari e wa mafe jikiya, wa mafe laya wa le ga yazo iga alikawali kajiji ekiya ni wa ji amfani da emiyo da sauransu waji wajibi hmm. hmm. na walami tunan ko na dai jin na zonin wale kami

wale na ji kiyo na fi mani da wani ka me ya ni gun mini e ya ni ciwo na zugun wa fi da gato la ka zo ge e ni wa ni ga zuyan boyi nan nan ma dan da mi ne mito tuyen nan wajen hankali a yawan e nan mawayo to le la ji kiyan wa waya liyani ni amma lokacin ta ki saguta misali ko saguni hmm. wale ga agreement yan yawa ladan bo a zane jaya nan nka ku na wo zunan ga wasu ga mota giya ko dana tanin cipi ma di giyo umazo wale ga bi iktiyaru yawo nga wolo agreement na yo ka onji be iktiyaru ya eh ni be bamba ya be bamba nga be bamba ya ba ngo le wulu ya ni dana mi ne landlord na wale ga mi de da mu ne mi la ga mi cin be gubo wani mi ga zan be tilabi a gubo wo be ganza won ci wa gun lu zuwa ko laji ganewa amma zai yi fe wo bi ka yi wayo zuna aku ta sauri fun shi hange yin saboda ka kuna waje wuce na sukun legally it belongs to you ko ji gane wu o ne mi la waya ashe mi ne mi la waya ne mi to tutun go gangani zai wuce ji wa at the end sukun afi yoku takada shi E gadane gadane gadane gadane gadane a wale ga na mi game ma waya na mi da mulki wa bugo fas ya bugo akudu ne ji faganu ga di kiyo nganyi so nganyi wale ga na waya du di ta tibo ga di kimo nganyi mu nam ko idza batala fasad ran idza e tabayyana fasad aqdi batala ma buniya alayhi so na'am yawa ngan biya wani bawo da kendo wajen nemo farin yes misali za shi shi ke tu yayin zagen yi tigi yufi hmm. wadda na yi nawa legunan gunan watu fuwa yi nawa sai fana ki ba tuta a tututa yawo so iza ta bayyana fasadu la'akadin gabiya tulagayya na fagya ko ta fawon hmm. responsibility na ta ce wa boye bugun ma buni a lai wuce ga batala ko na ji ganewa ta ngoli a gagan ina e ga tutacin ukudun fasida jonin mutu ga anyi ma ngoli dalili da to nazari da hankali lauci gannan ko ebon rujibu, jibu da ebon aga ganyen na fasidu yo na jiga alai mutu na fasadu jiga gadi mutu ma a na yakta bil fasadi Eh. ko abul muzaffar sama'ani ga annayu an shay'i annayu an nafi shay'in la yakun illa limafsadatin fi ainihi aga ga ayan wuce kan wa fiya sai dai wucin da ci tacin dai ba nan wucin wala bai nan eje yara mu e bani wani tuwan kari zawa zane yara mu e ba kibo wani labatan da yaza ko wani gamba bai yi ni wani mutunci yin zangoci da makamancinsu wani lajin ya ci ba riba ya alamu ya waki bo dukiya za mu ciyo na waje mai da yarda ya zamu ciya nan ko e mu ga ganin kan ya mutu da mafsada bai kita tuni fala ya tasawwuru ay kuna jaiz ne bugun wa ajina ga mutu ga gina wa zali an idza warada nayu an nafsi shay fa in kana ibadatan in tafa minhu ta'abbud aga yan doki kan a ciga tunyen nan naka na ibadu yo daga na ukani nan ngole waje ibada biya to hmm. aga ngo ila shishi wọ́n jí sálà bí ayílẹ̀ sálà ìbáàdùn yóò àmá zànẹ́jì sálà ní ewagun zànẹ́jì hàn lẹ́nà ewagun jí sálà ebe kọ́ kakùn náà ń gé ìbéjì sálà ọmọ ìbí ayílẹ̀ nínú òjì dánẹ́jì ìbáàdà àdínà tó kàn kó lájí gáà níwá azùn tí ìbáàdùn yóò àmá àti tí azùn yẹn ìdì làdọ́ àbẹ̀ ìdì fitiri kan kakùn ní ìdára bẹ́ẹ̀ ṣùn tí fi azùn ìdì fitiri bẹ́ẹ̀ làdọ́ ọ̀tí gé ìbáàdà wọ́n ẹjọ́ náà káwọn tó gé ìbáàdà kó bọ̀ yẹ tún àrà mọ́ náà ko jiga ne ko e da shishi wi be yali e butu bayinu e tuladu o fi buda adikun sadaka amma ni ne jala on da ke ba bi oga ga lu nga ne bi go fi buda adikun sadaka ye o ya de sadaka wuzuru wa ya de lefi wa ya de ko ya ko ila jiga ne no gana Wa wayin kana min ukudil mu'amalati in tafa min al itlaq wal ibaha an magadda min ya uku dogan ci masu kuma na min ya agreement jo amma ukan wale gan e gwadu be ibaha tubun wuji kiyo ngala kiyabu kiwa gan go ba wannan bu ina wa gan go ba wannan ya ci gan al itlaq wal ibaha da makamancin so nan ga ya gan wace ce halalli wuyo a halalla albai ramar riba mm. amma yanzu kun je an na tsokan so kawo ga kunje kai to yi gan wace ciyo ne wace bige na yara mu nan hmm. Eh? Hmm? Hmm? <laughs> so wa ma la yakunu mubahan la yakunu mashru'an e na te mubah wa ni wa ngole wa da mashru'o so ngole ngole lowest level ya ya famil ya abin da yake ibahatu wa lam yakun mashru'an lam ya lam yubna alai hukmu shari'i kaga mu bai da shari'a ba ngole hukuncin shari'a ta ci wa ngamala ila ya jaje ya ngba da ne je ja bi ngba tawo Hmm. odo a gaga ya tiye gina da makamancin su ezu lotu ya za a aulayu amma na lotun ya wani etu ya karuwanci ruwa wacce ji karuwanci wani ewa nuguwa na kada to ga yuga ijara to ko yuga istijaru ko yuga muamala ko to yuga akudu ko to yuga kaza kaza ko to yuga service ko to yuga service of contract ko contract of service ndo ne ga yuga na to yara bai bana ne daga marul bagi e hadisu hmm. ngoji ga na ko temina akudu ne haramu na a ciga mabu ni ale alai yewa na zubo na mutai dide mu hmm. kuyo hmm. wọ́n al'asar mutarattiba ta ce ne ɓata sukun a wancan yawan sukun yi iyaka bitu da ba shekul islam ibn taimiyya ga wa inna ma ta badu ba'dun nasu an raf al-hukuki bil uqudi wal misli nafsi la kam wa laysa kadhalika dan wace lele ne ga ya Allah eboyin okudu bi aki nwe ti yati okudu jo ele ele ke ke ke hukunci sun mo ja hacan fa yin al hukm al mutlaq la yazilu illa allazi azbata huwa shar'u ebona hukunci ne mutlaq ne da bana lukiya sai na ju tabbata nan hmm. ngo ji gane ko ebu payu shari'a na to ji tabbatarwa amma kai min naji imi e ba na biya su wale gan ungun mm. ji gaji rafu nga malayin zagin ba cin da karkashin ya bubo ya ndoro fejin amma ka kuna ya walla biya kuna e zuguta ne kya ne gan. ngan mm. unje su kuna umma na fakatwa ko wuje ba nga provide yan sakani ubani biya muje ba ga provide yan na fakatu yan wa gina ubani biya waki bo en la aukuncin ne ide ne wuce na kiyo ya wuce ko fahimta ga nan shekul islam ibn taymiya ga fa ulima anna al uhuda yajibu al wafa'u biha idza lam takun muharrama ngam lawa je wajibi dole ne ga alkawli shi ka gunjan ramon mi ga waza jin alkawli ga wabe da waza wa mawabbe zo jin alkawli ga ga wu yayi fo kazan hmm. ya yi, ko waji zalika ligoga kaza layu alayu aufu bil adi innal ada kana mas'ula ko aufu bil wukudi amma da sharati ka ga gunjan ramon wani zalika wani gawa yi gbara ba ni wanci bai gwaje wacce gami Allah da ya bana bai jin wazi gan egegiya Ba mu ci ajiya ya jiya wa gan aufu bil hukudi ko aufu bil adin al'ada kana mas'uliyat munafiqin salasa za mu ci ajiya da ko goji wa lutun abuwa ko ji gani ko eh ko ya za shi gan nìjọ alikọ́ọ̀lì bàbá ń gá pẹ̀kí oyin tó lóòsùn gáṣù gájọ kú ká tún nìyí gájì bí da operation yìí mà náà ló bà náà àdájú rọ́bìrì náà lóòsùn tí a ṣe ń gbọ́ méjì ní alikọ́ọ̀lì gá wà dárí wọ́n tó jẹ́ na kọ́ọ̀lì á ní mọ́tò ìyá ló ukudu aji dole imana afu wafa bil adi wa gaji ya bani nasu yara mu e, wannan wal ukud maqsudatu lima yatarattabu ala min asariya al ukud al kawliji yani bayan ja fine ko bayan ja pane wọ́n be e ga agreement ya ga dona ne energy asarun lamilatu sai ne yanzu maka na arabu fazin la su akudu no le ne ga ya ramu ne from the wa jikin wa ta na gujan agreement na amma gunya from the one wa matar ngamba la shehu lisan bi tabiya ga la ma'ana li tashihi La ma tarattaba alai asaruhu wa sala bi maqsuduhu a ga yanya lawa ya ji wa yana to agu ye ji asaru wangi to ga mituna wa je da ko lajiga wọ́n àjíjá wọ́n àjí ẹ̀yẹ́dẹ̀dẹ̀ a annabi sallallahu alaihi wa kun ba hukunci ya tiyan ukudun fasta jalan walo ko abi abi ghasfan al-murri un labe ga anna ba wu tarifan tazawwaja imra'atan wa muhrim ga babawu jin rajin da cewa madayira mu farar da umar rabi Allah wa anu nika sai na umaru ta kiyo wuce ya waza na tori kiyo waya waza na tori jek ngoli asali ya zujiya wa ko ya zuliya wa it's okay fanci mata ba lakum ne sai masu nasu lasu urba amma eh pa wajen irabu ba ko so zamna mai wa fada irabu na su jikiyo a gudu ya fasu galu kuyo Indian culture. Indian, eh, eh. Koma misali bayanin nan eh jin zagi yawo in zagin na madai dawa ko wala hilu launa da ma khalaqa Allah fi nan so eh jin zagi yawo da kiwa na nga da idawa na in zagin na madai da zanga ci da ujin yawo aguji kiyo agugan fosku automatically ewe kibo na batilu ya bugu asaru ya wana build on this na work kuyo mm. ta al-imam al-baqi ladi ana ali radiyallahu anhu annahu qala man tazawwa man tazawwaja wa muhrimun naza'naha minu ngazan do ni ga da fayin da gilbe ciyawo madan ramuni ga da ci gambi wi yugo gobi walam na walam najzi ni kawi ma ga yawo nun fana ja shawza kullu daga zaid ibn sabit radiyallahu anhu radda ni ka muhrimin wale mai bata wale ne kawo gudo amma na tuzun ngole wale akudu na izbatu da bugon ma ya talata ba da ya kaje batilu hmm. min dalil ne lawo ya ce kaida nono annabi ka ni kawo shigar ke ni kawo shigar ni kawo shigar ngai last artist tawa ya mimi ni ga sister mi ya wai ni amma zando mi ni bo ya sadeka annabi sallallahu alaihi wasallam kun ngole zahiri wa leke e a ga yawo ga yin nona amma ga wali an nato yawo jige yin aya ga ga aga nato ka yi timin yawo is arama no yawo is good amma musun je da biyan nato ya ebogo sabe ju sabe ju ke sabe ga batilu yama la la bas ibn abdullah ibn abbas wa ejin da yula ya abdurrahman ibn al-hakam ko hmm. abdurrahman ibn al-hakam wato ma musájú láyà kí ya musájú láyà abbas na abdullahi abbas amma ya tafa da ake ladin takani wo faka taba muawiya radiyallahu anhu ila marwan ya amuru bi tafriki bainahuma amma muawiya wato ka ga da ba marwan mun ya wuce gan ebe kibo ne kawo shiga riga ji to sun amma da dabara ji la yake yi wuri a zai ga sadeki da ba mu وقال معاوية مغا هذا شغال الذين ها عنه رسول الله نغا شغال نهى النبي صلى الله عليه وسلم كان شيخ الإسلام ابن تيمية هو إنما وإنما الشارع دل الناس بالأمر والنهي والتعليل والتعريم كو shari'a ula lawuza an yi ga umarni da an na tsokan na yalali na yara mu wabi kawai fi ukudin magaya bayan agreement jogan ha za la yaslu na tazwa ulima annahu unga ga na taza ulima annahu fa so to ga na to ni da wannan kama qala fi bai'i mudaini bi muddin tamran ezu la muddi gubu ku ya zawun to la muddi ni ala muddi nya ga ya don bina ni bi ha za la yaslu na taza والصابت والتاجون سار لا أئمة المسلمين كانوا يحتاجون على فساد الوقود بمجرد الناي ما المسلمين ما بينهم بأي مجبة الصحابة بأتاجون شيء ke kanto na biya tiya agreement tun da sun gala ga tiya no na jani na jani ne galla an Allah al khamra na su kuyi tabatu yage to zane kuna to zane shuna to zane launa to zane ladana to zane kayana to ko ngole kiwon ga ba ni no ngole wagan zagan akun ani ama yaje yo ngole okudu no to ibatilu hmm. wagan zagan ni ga shi yoyin Eh, amma ege unyere un ba batilu woga woga mi deje jina amma za ka zan yo gwaya lawil ba ro do do koya mi gole akudu gan nei mo kimo un batilu hmm wake de da na ci bando to to zaka zan aka ta wannan jimi aro na mi ga na fe le wa ka za wa to ndo na mi afi ku kaya jina amma yana waya ku ji bane ege no take akudun batilu ko ji ne wu ebe mabu ni ale ibe ni on this kama ta ji ala fasadi nikahi zawati maharimi bin nail mazkur fil qur'an kemina laji hujja e ke ni ka wani zawul maharimi kemina na ibadul qur'an la tanki ma na ka ba ku ko hurimat alaikum umma duk wa kaza kaza nan wa kazalika fasadu aqdul jam'i bayna al uktaini ati ya fasadu agreement ya zo layin da gubu jiyawo amma ye guba wala jiyawo on da obo a anabi kan sakon mu kama wa ta bai na lokutai ne illa ma kadi salafa ta a ci ya ga sahabe shi a jiyo ibn taimi ya ga waka zalika sabatu tadallu ala fasad nikah shigar bin nayi anu umun na bai tin a hannu kawo shigar kanun gaji wuja ga zanen gaji kawo shigar ni ya wuja kun hmm. diga wa da bai kayan gan mi ga ya wallahi ya wuja فهو من الفساد ليس من الصلاة ولين يبان عند من جاربا فإن الله لا يحب الفساد هو يحب الصلاة سيتي وبنا سيتي من ولا ينهى أما يحبه إنما سكوي وانا واكوا وإنما ينهى أما لا يحبه إنما سكوي وانا واكوا فعلموا أن المني عنه فاسد أصحابه ما يقول إنه سأكدان إنه سجاه wajen ko wayin kanin fi maslahatun fa maslahatu marjuhatu bi maslahati kan wa ji amfani da shi da wanci da maslaha da shi maslaha wuce wi marjuh maslaha wuce wani ungoka hmm. ya bani maslaha da ga azun be wa kad alimu anna maqsuda shari rafil fasad wa man ula ibqa'i la a daga min maqasid musulunci budon a labana la kyabu e wa ga ba nufi exister falau alzamu mujibul uqud muharrama lakan mufsidin gar muslimin da ga ga agreement ne je ji mu ci magoya nun ga afi je da mu ta fi continue ngo le ga afi da mi zai ji ba na afi da mi zai ji yara na ba wallahi la yasdu amal al muslimin zai ji ji ba na sai ta jikan da yin lawo ya tin asaru non asaru yan yana a okudu na gaji gaji mai fasidu nan yana ga lai mutunan to fasidu ya bu hadisin ya man amila amalan laysa lai amruna na huwa raddun ko ana le madami lamari ba na gaji da su za mu ci ibn al-mulaqqan ugan nga fi ba da fawaid mu fi da yati faid min amfani a hadisin alilam bi fawaid mitla kami na ga isharai nan wacin ne mitla kami na jinjo mu ci biya nan galabi guro eh eh ga alilamu ni mufasidi ali la bi sharri mitla kan ibn al-mulaqqan min da ka copy da computer mala ismail ne ci don su fi bon ba mitla kan mu shefi cibo eh oh. ba mitla won mo ji mitla kan da fi cibo ya je fi ci ni ni eh. ta fi ali la mu ci bi fa kan ibn al-mulaqqan ni ga won ba da computer e ga ga rai bu fi wuce wa sai bashara hadith mu a <laughs> nga ibtal jamil Jamilu al mamnu'a wa adam wujud samarat al mutarattiba halaya nga mini yana hadisin na wuni al uqud al muhal uqud al musulunci hukan yana ji mai asar ba lai na ke ma wala ngo ngo gane u hmm. bani eh ezaji ilaji waje zagi na yi zuma mu wani wula wajen yawo musulun je dabi mm-hmm. amma a niji amma sade kiya waje yana ko a shi daga first kwaji faruwa wa bai ga yin zagi na sade ke wulu yawo ya nun wani a saru mu taratiba na taki wani mutu rabi kiyo mutu rabi ya mu a bakin yi ya min ya lawo ya ce kai da hadisi ne a biyu rera yadda zai da bin khalid jihari radiyallahu anhu ma ya zaba guba nuna ciwe ji wasu ba ba anabi sa sallam ga anabi e gimi wani jiji tun ya zannan amma wanda ya ci daɗe yin yi amma ya mi labari ga ya gimi na nasa alama fitaku amma wani ya gini sa gangani da nan gishi sun yan da wuce yin zagini. Mun madaji man shi gan amma yawon labari ga yajin yana jibi alawa a shi tu amma alawa jikiyo alawa yejo eya ni zanna ma fudakun a nabi za a salim ga amma wallazi nafsi biye yadi miji gudu tun rami da gubo ne la ku bai na kuma biyanna bainakuma bi kitabillah idan ga ba ku ne bane ya yato ci. amma gana muka wa faru da ilaika amma nan giyawai da wuce yin zagi na waje kinan na wala zane ne alai wala je ba biya ya wai bo kibo wala wuce la zane ngani ben bo kibo e bo akudun da agreement ce wa alaji wa afono akudu alima akudun ke fasid bi wani kuma buga yadda e ga ga wala wa ko wajala da ibnu ko ataji jumlala wakon raba wa ma a tun ya joya ni alimamul bagawi ugan amma gana muka wa jariya tuka farudda ilaika amma nan giyan gani da wuce zage wani na galashi biya wa da'an ba dalilin Allah an al da bi hukm al bay' al fasid wa sul al fasid mustahiq al radd ghayr mamluk lil akhar yanne zaji exchange amma yace transaction yanne fasid nona nole a ga yin zai wuna layi ya bane guji kan ga wahal akula amwali nasu bil batili bi ngo diga na ko en la a ce daji gan kari kawo to ga fasadu ga loto yawo amma e ba to bayin zagin nani zagin nari to yin sadaka nan ebo a gan wa to sadaka ne masa halla min farji ya galau wọn ayẹ dùn àti ìyá tí ìbò ẹbọ sọ̀lá ahùnyẹ́ akùdùwà ń jí ọkọ̀ wọ́n jìfẹ̀ nítorí náà tó yẹ gánà. wọ́n di virgin good. amma ya daga ga amma hadis na mangan ɗayan dambo na reject ka'ida shari'a ya ciye da ya ko a ce na business da ci kai da ci ga gani ba su jiki nan a to rectify wani hadisi a dura radiyallahu anhu ga annabi sallallahu alaihi wasallam ga la talqul jalab ko daga e da gumbe ya e ga fe da zan da ari ya e ko bazu me kuka na tin ya ga na ya fe da ce gumbe ya ka be ni ka shi shiga mu faman talaqa fashtara minu fa idha ta sayidu asufu wa bil qiyam amma zane ga da gudu ya wuce ya shirya yana zukun gole zane ga wuna nga da ba zukun da kiyo inda ya ta ebo na ne ga gudu ba su mu da ana ai e ga daidai market price diya wajen na ko wato ga hadis da ga ga betun ko da kiyo adeta in ma na zane tun ya price ne kem na ga na madeta kiyo adi yana price ne ga anna shari'a lam yaj'alha lazima shari'a lana lashe doriya ya buga alkhiyaru ko na ji zini gangani da yi nan ga yi gagagan ba na ji faruwa e dede ma ji faruwa e guma dabuwa ga ji gani ko misali bani a ne diga man gashe na falaisa me falaisa mina za ne gaji ya na wudan miniyan yibuwa e za

wale ga wa ba zai fasadu be ba nan ci ba ga amma ga wale a tu rectify ni wa ga shi wa be ba ni dai everything is okay hmm. kashi mhm. hmm. e bogo mini buyu na kanu nga yi buyu na zalunci ga adan boya ba zanu cinan bai'ul musarrat Wajen nan yi kan yi kini fogu tun makonni waje yi wen yi tini tsaba har wa je ba ku banki pe denu ya kan fi wa malugu yin doro ya biyo wa makan denu wa wato da da zuko ebo da jike wa zando ga wa shi nan shuke mu shube we mu da kan wa no fo ni no no fo unda bi nan ya ke kiyo wa ke kafu ya ni no le dirbiya logan nan ko dabba na aibu dana ko da ciwo zai je deji ni no la kayo shi bayan ko ko ji na je shubiye ne biya ce ganin gole ne bata shari'ukan kan gole gane ko amma abeke yin na ga alaki abu na suku no problem ko abeke zanotu ele ko a izalin jinan gotu za ka zawo ke ni de shekafa na baruwa finan ya ala soya mai waka zai yi kunnan wani yana ko madina sai zari niti na ewa eh, ka zama yi rigiyo ewa eh, ka zai yi kunwo nga ole wuto na shi na nga biya ta nga wani giyo nga ya anni wuya jiyo amma ka kuna wajen hankali a sai don ku fita ko a tashi kafa an gila abu yo a ta wani nga ba wani yawa ga alugusa a tiyo so ba da ɗaya da ka'ida ne ga gaci wani ngata don iza tabbayyana fasadi da aka dubata lama buni alayhi aka ke fasadi ya duga ji faru yana ga tuka ci wanzu gaji kima wanzu gani ma wa in fasakha faskan ikhtiyariyan lam tabtul da tari'a qabla al-fasqi amma ya tsaka dai terminate terminate be bamban yayi wale gane check place kami ya ce terminate tunan dikiya hmm. hmm? yin doro affect wa wallahu a'lam subhanakallahumma bihamdika wa atubu